yau lahadi bakwai ga watan ramadan ijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha biyu ga watan Jun, shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin alkaulin nadi fi ru'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allati ra'aha aw awwalaha na abu muhammad muhammad bin insan farhat allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sani wannan littafi ne wanda yake mana bayani akan wasu daga cikin mafarkai da annabi ya yi da kuma fassarar da ya ma mafarkan da ma'anan da mafarkin yake dauke da shi na abubuwan da za mu iya cin moriyansu a yau a cikin rayuwarmu da kuma addininmu ko ya zama mafarkin ba annabi ne ya yi ba wani ne daga cikin sahabbai ya yi ya ba annabi labari sai annabi ya fassara mai to za mu zo mu ji wannan to a yau za mu tashi a ƙarƙashin al-ru'uya a thalitha mafarkin da annabi ya yi na uku ru'uyatu dajjal shine mafarkin da annabi ya yi ya ga dajjal kun gani mala ya ce an ibn umara radiyallahu anhuma wani hadisi an samo shi ne daga sahabi abdullahi Ɗan umar allah ya kara masu yarda anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala cewa lallai manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce bainama ana na'imun annabi ya ce wata rana ne ina bacci ra'aitu ni a tsofo bil ka'aba ya ce sai na ganni ina tsawafi ina kyakkewaye ka'aba fa'iza rajulun adamu sabitu sha'ari sai na ga wani mutum wanda yake da launin ja da sarkin baki kamar yadda muka yi bayani a karatun jiya ko bainar rajulai ne yana tafiya tsakanin wasu mutane biyu yam tifin ra'asuhu ma'an kan shi na zubar da ruwa faƙultu man haza sai ne tambaya na ce wane ne wannan kuwa ƙalo sai aka ce haza ibnu maryam wannan ɗan maryam ne kunga bai halatta a musulunci don mutum yana da uwa sunanta maryam a rika ce mashi ɗan maryam ba saboda wanda ya shahara da ibnu maryam shine wa annabi isa an gano wannan da kyau ku wannan kalman tana da muni sosai ko kuma mutum sunan shi isa a rika ce mashi dan maryam wannan kalman tana da muni ko a rika ce mashi jesus domin duk waɗannan kalmomin ana nufin waye annabi isa ne kuma kalma ne mai haɗari a akida ina fatan mun gane kun ga nan kai tsaka ce ibnu maryam wane ne ya shahara ana danganta shi da mahaifiyin shi annabi isa ne za a ce ma wani ibnu zainab ba komi amma ibnu maryam a ba zai yiwu ba sai da ce ibnu muhammad ibnu maryam an dai gane ga uban shi can amma dan maryam wannan sai annabi isa alaihi salatu wassalam shi kadai ne yake da wannan daraja shi kadai ne yake da wannan mukami allah madaukin sarki ya sa mu dace summa zahabtu altafitu to da annabi ya ji ai ga annabi isa sai waiwaya din ya ƙara kallon shi fa'iza rajulun ahmaru jasimun sai kuma kawai sai ga ga kuma wani mutum jajir mai jiki mai ƙiba ja'adun ra'asi wanda shi kuma gashin kanshi ba zubabban gashi ne irin na annabi isa ba shi mai lankwashewa ne mai mummurɗewa ne a'awarul aini wanda idan shi ɗaya ido ɗaya ke da shi ido ɗaya na da kyau ɗaya bai da kyau ku kiyaye ko wani yaro da ake ta yawo da hoton shi a whatsapp ana cewa wai ga dajjal ya bayyana waye waye ba dajjal ba ne saboda dajjal ba ido ɗaya yake da shi a nan ba ya karu ku sani ba ido ɗaya yake da shi ba dajjal ido biyu yake da shi ɗaya idan ne matacciya ita ma ɗaya idan ɗayan tana da matsala za a ganta kamar ƙumba ne a jiki matacciyan kuma busasshiya kamar yadda ɗinya yake bushewa haka take amma ido biyu da jal yake da shi irin na mutane a saman idan shi an rubuta kafir gani domin annabi ya ce baina ainihi bai ce baina ainihi ba yanzu wannan yaron kawai dai wani siffa ne da wani tsari na halitta Allah maɗaukin sarki ya yi shi a haka amma a ce wai jal ne wannan ba jal ba ne kuma jal tuntun ba da na na a duniyan nan ka kamata ku sani shi yasa muka daɗe muna da fahimtar cewa dama can yahudawa suna jiran da jal ya bayyana kuma kamar yadda ya zo a cikin hadisin tamimi ne dari ya kamata mu zo mu karanta hadisin nan da ku hadisin tamim ku zo ku ji dajjal yana nan a duniyan nan tamim shi da kirista ne ku gane sun shiga jirgin ruwa na fatauci sai igiyar ruwa sai ya ja su ya kada su suke wata guda suna yawo a cikin teku ba su san inda za su nafa ba can sai igiyar ruwa ya jefar da su a jikin wani tsibiri kun dai san tsibiri island haka suka fito suka aje jirgin ruwan ruwansu a gaba suka dan tsaya gefe suna dube-dube can sai ga wata dabba dabban ta taso gashi buzu-buzu a jikinta ba ka gane ina ne gaban dabban ko ina ne bayanta tana zuwa da ce ku zo mu je mai wannan wajen yana son gano suka ce ke cewa ce ce sai da gaya masu sunanta suka je su ga wani mutum ɗaure da wasu manya-manyan sarakuna shi ma wani shirgege ne suka ce abin gunun ban tsoro ya masa tambayoyi ina kaza mai yi kaza ina kaza ɗin aka yi bayani za ku zo za mu karanta kun gani har sai da ya tambaye su annabin ƙarshe ya zo to bayan da suka dawo shi shine tamim ya iso madina ya zuwa musulunta ya ba annabi wannan labari kuma sannan kafin annabi ya yi ma sabai bayanin dajjal ne aka taro mutane annabi ya sa tamim ya miƙe masa jawabi don ƙara gazgata abin da ya faɗa ba wai sabai suna shakka ko suna zargin annabi ba ne amma za ka so ka faɗi magana bayan ka faɗi magana kuma magana ta zo ta tabbata gaskiya ce an gano wannan da kyau ku to kun ga wannan hadisi da jal yana ina yana nan annabi ce da jal ne yana nan domin annabi ya san da jal na nan shi yasa lokacin da wani hatsabibi ya bayyana a madina sunan shi ibn sayyad annabi ya rika yana son ya gano wannan ibn sayyad din na shine jal. Karshe dai annabi ya gano ba da jal ba ne har sai da na umar ya nufin ya kashe ibn sayyad annabi ya ci a karbi da shi in dajjal ne ba za ka iya kashe shi ba don ba kai za ka kashe shi ba annabi isa ne zai kashe shi Kuma kenan waɗanda suke cewa annabi isa ya mutu ba san me suke yi kuma ƙida ne na zilawa ba aqidan suna sunna ne Allah madaukin sarki ya ce wa ma qataluhu wa ma salahu walakin shubi halahu da ya ce in ni mutu wa fika wa rafi uka ilayya me mutu wa fika shi ne za a sa mai bacci ko a sumar da shi dama bacci kanin mutuwa ne ai mun gano ne Allahu ya tawaffal anfusa hina mauta wallati lam tamut wanda ma bai mutu ba ana iya ce mishi kadamata da Allah ya ce yana daukar ranka sanin ke kwanciya bacci amma ga malami huke ke ya kasa waye tantance waɗannan ayoyi ya ta shirmi kuma yara na ji ba daɗi magana ma da muke ma babu daɗi amma dai da gaskiya ce a faɗa in kuma ka ɓoye a ji lahira a shiga wuta to ne ne a faɗa ko a ɓoye ok to na ɗauka kuma kun shirya shiga wutan ne kun gano wannan da kyau ku shi ne annabi ya ce ba za ka iya kashe shi ba don wanda zai kashe shi ibn sayyad ne kuma ba annabi isa ne in kuma ba da dajjal ne to me yake man kashe shi rabu da shi ba daɗewa da ibn sayyad ya mutu to su yahudawa suna nan suna jiran bayyanan wa bayyanan dajjal shi suke jira har yau gano wannan da kyau suna nan suna jiran dajjal ya fito in dajjal ya bayyana to za su zo za su bi shi baki ɗayansu ina fatan mun gano wannan da kyau kwansu da kwarkwatansu ba za su bar kowa ba sai sun bi shi su duka ina fatan kun gano wannan da kyau lokacin da abdullahi dan saba al-yahudi ya bayyana a zamanin khalifancin sayidina usman ya bayyana yana yana da'awan cewa akwai wani mutum yana nan a ɓoye shi suke jira gano wannan da ke ku shi ake jira ya zo ya bayyana shine yan shiya suka ce imamunsu yana cikin me yana cikin sirda yanzu kai tsaye a nan wajen wa za ku yi tunani imamus da ke cikin sirda eh dajjal ne so da dajjal ne ke cikin sirda an gano wannan da ke ku dajjal ne ke cikin sirda kuma annabi ya ce yahudawa na asfahan kadai na iran waɗanda za su bi dajjal yana fitowa mutum sama da dubu saba'in ne lokaci ɗaya yasa in muka zo muka karanta wannan hadisi na tamim za ku ƙari a fotokofin hadisin kowa ya samu sai a tsaya karanta ku gane wannan karatun da annabi yake faɗi za ku fahimce shi mun zuwa karatun da muke na sharhu suna na Bar Bahari mun karanta duk waɗannan ruwayoyin da duk waɗannan bayanan da duk wani shubuha da mutum zai iya kawa dangane da ya juju ko ya kawo dangane da dajjal ko ibn sayyad ko dawa annabi isa ko mahadi ko waye mun tattake wannan matsalolin an gane ku nemi waɗannan kasusuwan suna da mahimmanci sosai musamman a wannan lokacin da ake samun malamai da sunan sunna suna musun dawon annabi isa wannan ba daidai ba ne aƙida ne na mu'tazila mu'tazilanci ne ba daidai ba ne shi yasa karatun da muke na littafin kun salafiyan alal jadda mun yi bayanin gace sunna kake wace sunna wace sunna bisa fahimtar malaman loga koko sunna bisa fahimtar malaman hadisi ko sunna bisa fahimtar malaman usul ko sunna bisa fahimtar malaman fikihu ko ko sunna a bisa fahimtar annabi da sahabbai da malaman farko an je sunna wace shi za ga muke da samun matsala da mutane idan ana son ka ce kai ahlus sunna ne sai in ka shiga wani abu sannan ka zama ahlus sunna Kisa wannan karatun littafin yana da matukan mahimmanci ko ba ku da lokacin halatta ya kasance dukkanin kasusuwan ya zama kuna da su saboda mahimmancin haka ne fa yanzu akwai mutumin da ya ɗauki nauyin za a rika sa karatuttukan a gidan rediyon taraba da abuja a fm fm ɗinsu wannan da muke yi an gano wannan da ke ko ba don ma abubuwa sun mana yawa ba da tuntun ma mun bashi yau an fara sawa saboda yana littafin na fayyace wai ya tafarkin annabi yake wai abubuwan nan da mutanenmu suke wai tafarkin annabi ne zage-zage cin mutunci rena na gaba da wannan kashe-kashe da wannan ɓace-ɓace wannan shine musulunci yanzu yan boko haram da suka ce su jama'atu ahlus sunna ne lidda'awatu wal jihad sunna ne da gaske da'awar suke da gaske jihadin suke da gaske a kawai sai mai shiru ana ɓata abin da muke a kai wai sai mai shiru don muna jin tsoron wane da wane za a je su mana sharri daidai bane dole mu faɗi mutane su gyara don su ake in ka ce sunna a ga sunna a komi naka me ake nufi da ahlus sunna shine mabiyin alkur'ani da hadisi a bisa fahimta annabi da sahabbai shine sunna in ba wannan kake ba ko kana bata kanka lokaci ne shine ne kawai sai ga mashirmanci ta cika duniya da shirme shi ne kawai ta sa hijabi ta ahalu sunna ce ta ce hijabi sunna kenan koko hijabi koko min maganganin ki akwai sunna mu'amalan ki akwai sunna ɗabi'un ki akwai sunna komina ki akwai sunna zaman ki da jama'a akwai sunna sai an bincike wannan gaba daya amma sanda mutum yake cikin harka na ɓacin rai sai aje sunna ya son zuciyar shi sanda mutum yake cikin farin ciki sai aje sunna ya son zuciyar shi sanda yake cikin damuwa sai aje sunna ya son zuciyar shi wannan halu sunna ne sai mutum ya natsi ya gane me suna ta ce Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to kawai sai ga wani hukekin mutum a awarul aini da ido guda ka anna ainihu ana ba idan shi kamar ɗin ya haka za ku fi gane ɗafiya ta motsi busasshiya ƙultu sai yance mana haza a'a to wannan ba na ɗazu ba ne wannan kuma waye qalu sai aka ce ad-dajjal wannan shine dujal aqrabun nas bihi shabahan annabi ya ce wanda ya fi kama da zan kamanta muku da dajjal shine ibnu qatan ibnu qatan wani arne ne da ya mutu a jahiliya to da yawa daga cikin mutanen makka sun san shi to annabi ya ce da kaga dajjal to kawai kaga ibnu qatan an gane wannan to wani hadisi bukhari ya fitar da shi a lamba na 3,340 muslim ya fitar da shi a lamba na 272,274,275 to ku kiyaye kada ki zo ki ce to a to ba ga shi ma manzan Allah ya ma buga misali ba da sunan wani to mu ma mun ga dama za mu iya zuwa mu buga misali ai mu ce wani kafiri yi kama da wani kul har ki saki wannan manzon Allah ne kuma shi manzan Allah gwamnati ne ke kuma malama ce mai wa'azi Allah shi taimake mu to yanzu annabi ya yi mafarkin ya ga annabuwa nabi isa ya mafarki ya gawa ya ga da jal a mafarki daya rawa hazal hadis bi riwayatin muta'addida mala ce an ruwaito wannan hadisi da ruwayoyi iri-iri daban-daban fi ba'dha ikhtilafu alfas a wasu daga cikin ruwayoyin an rika samun sabanin lafazi kada na jama kad najma'u a asna a sharhi malaci zamu kokari mu tattaro wani bangare na wannan a dan sharhin da za mu yi anan wallahu muwaffiq mala yace wasifa nabiyullahi isa ibn maryam alaihi wa ala na salatu wassalam an siffanta annabi isa amincin Allah ya tabbata a gare shi shi da annabinmu mu bi annahu riba'a cewa annabi isa riba'atul qaum tsaka tsakiyar mutum shi ba gajere ba shi ba dogo ba dan in kin ga annabi isa cikin dogaye zankala zankala za ku ce ga gajeren nan idan kun gani cikin gajeru za ku ce ga dogon nan to matsakaicin mutum haka yake rib'atul rijal wa huwa al-marbu mutum ne wanda yake tsaka tsakiya mai girma wal annahu laysa bi tawilil ba'in ba dogo bane tsan dan zakali haka wala bil kasiril ba'in kuma ba gajere ne dan wada haka yake gane rubi'iyyun min ar-rijal wa huwa mutawassat at dogo ne amma mai tsaka-tsakiyan tsawo kun gano wannan akwai dogo sambal zankali to ba haka yake ba an gano wannan da kyau ku shi tsaka tsakiya ne summa usifa bi anna ra'asahu yaqtaru ma'an sai aka siffanta shi annabi ya ganshi kanshi na zubar da ruwa ka annahu kharaja min al-hammam kama a ce ya shiga ɗakin wanka ya bido kanshi na yararun ruwa wal maqsud min zalika abinda yake nufi da wannan wasfu alaihi salam bi safa'il launi ana siffanta shi da cewa yana da launi mai kyau ne wani daratul jisim kuma jikin shi na da haske da ban sha'awa wa kasratu ma'il wajihi kuma yana da yawan annuri a fuskan shi hatta ka annahu fi mawdi'in kunna fakharaja minhu wa huwa araqa sai ya zama kama inda ya fito waje ne wanda yake har ya sa fuskan shi ma yayi zufa haka kun gano wannan da kyau ko amma ba zufa ne ba sai dai alama ne na me na annuri amma sanda zai sauko a duniya a ƙarshen duniya zai zo kan shi na yararo ruwa ne don kakku manta sanda za a ɗauke shi dama ya yi alula ne zai salla to an tsaye da rayuwan shi ne kuma sanda zai dawo zai dawo daidai lokacin wannan sallan ne kawai ci za a yi ina fatan kun gano wannan da kyau zai zo lokacin sallah ne zai tarar da an yi ikama mahadi zai limanci sai mahadi ya ja ba ya ce mai ya wuce sai ce kai aka tada ma yi sai ya zama mamushi kuma kuma wannan ba yana nuna cewa mahadi na gaba da annabi isa ba annabi isa na gaba da shi sai dai kawai tsari da girmama al'umman manzan Allah ne da tabbatar da tsarin shugabanci ko da kana da tunanin wane kafi shi sai aka zo da wani tsari yau ya zama a gaban ka ko ka kura ka bi kawai alheri yana tafi a gaba ba wani abu malai ce wa kanan li isa alaihi salam jumma annabi isa ya kasance yana da jumma ne au lumma ko yana da lumma jumma da lumma gashi ne wanda yake zubowa haka in ya kai ka fada sai ya zama jumma in bi in ya zuba kan ka fada sai ya zama lumma in ya tsaya haka bai taba ka ba shine jumma in ya zubo haka kuma sai ya zama lumma kuna ganin larabawa da tura da irin gashin ko wal maqasud sha'aru ra'asihi abinda ake siffantawa a nan gashin kanshi ne wa yuqalu inna iza jawaza shakhamatil uznaini idan gashin ya wuce fatan kundi wa alamma bil mankibaini yana dab da sauka akan kafada sai a ce mashi lumma wa iza jawaza manka mankibaini in ya taba kafada ko ma ya zuba akan kafadan fa huwa jumma kun ga sun juya ma'anan domin annabi jumma yake da shi gashin shi bai sauka kan kafaɗa ba kun gano nan da kyau ku Allah ya sa mu dace wa idza wa idza tasarat anhuma in ko bai kai gashin ya sauko daidai kunni ne fa huwa wafra to wafra ake ce mashi amma rajul ahmarul jasim shi ko wannan keken mutumin fa huwa masihi dalalatu dajjal wannan wanda aka shafe daga rahama ne wanda yake dujal ne shi wa da nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu a'awar al'ai annabi ya ambaci cewa ido ɗaya yake da shi wasa ta zalika fi hadisa kasira wannan ya tabbata cin hadisai masu yawa min ha daga cikin hadisan annan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama zakara yawman annabi ne wata rana ya bayani bayyana zaharayin nasi a tsakiyar mutane ya bayanin masihin dajjal inda dajjal yake faƙala ce inna allaha laisa bi a'awar allah ba ido ɗaya yake da shi ba ala wa inna masihar dajjal annabi ce shi masihar dajjal a'awar al'ainul yumna idan shi na dama to a motsa take akwai makanta idan shi na hagu ba kaga da sa ce ido ɗaya yake da shi a goshi amma ido ɗaya yake dama da hagu yana da idanu ka anna ainihu ina batun tsafiya kamar yadda kina ganin yadda dabino idan bai nuna ba ya bushe yake tamakewa ku haka idan ga idan nan kuna ganin kwayan amma a tamake take kar Allah ya sa mu ga idan dajjal wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a lamba na 3439 Muslim ya fitar da shi a lamba na 274 kun sa hadisi annabi ya ce in kuka ji labarin da Jal ya bayyana kowa ya kafa mai nashi ban baki ba kowa ya tsere kar wanda ya tsaya kun kar karki ce aini ina da ilimi ina da fasaha zan je in kure shi kul kun gano nan da wannan ne malamai suka ce idan dan bid'a ya zo ya kasa hajan shi kar ki sake ki inda hajan din yake dan in kin bata kake tambayi kowa dalilin batan ke kika siya da kudin ki an gane wannan da kyau ku Allah shi kyauta qala ibn hajar rahimahullah fil fatihi. ibn hajar ya faɗa cikin fatawul bari juz'i na 6 shafi na 563 ce fi kalamihi an ibn qutn da ya faɗi magana dangane da ibn qattan ko ibn qutn yace al-mazkur fil hadith ce ismuhu abdul uzza shi wancan mutumin da ya kama da dajjal da annabi ya faɗa sunan shi abdul uzza bunu qatan Bunu amr bunu jundab bunu sa'id bunu a'id bunu malik bunu mustalik wa ummuhu hala bintu huwailit uwar shi sunanta hala yar huwailit a'a eh to Allah ya kyauta a fadahu dimyati malam dimyadi shi ya faɗi wannan magana. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to idan aka ce hala hala yayin Khadija eh ka ta hala kuma yar huwailit khadija yarwa ko ko ta hala ne yar huwailit a jahiliya ko ko su ne za mu yi bayani wani lokacin allah ya yarda ar-ru'yatu rabi'a mafarki na hudu ru'yatul laban yanzu wannan mafarkin kai tsaye mutum zai iya kwanta bacci ya mafarkin abin da yake hakika ne yanzu annabi ya yi mafarkin abin da yake menene hakika ne abin da ya bayani shi aka nuna mashi kuma da bai san shi a haka ba yanzu mafarkin da za mu bayani wanda yake yana da alaka da mu shine mafarkin nono yanzu misali in kika ji yadda suran dajjal yake sai kika je kyau kwanta bacci sai kika yi mafarkin kin ga wani mutum da wannan suran lalle kin ga dajjal Allah ya kiyaye kar Allah ya nuna mashi mana shi farke ko a bacci in kika ji suran annabi tsab a shama'irul muhammadiyya sai kike mafarki kin gan shi kike gani nabi ce man ra'ani fil manami eh duk wanda ya gani cikin bacci fa kadar ra'ani haqqan tabbas ya gani fa inna shaytan la yatamassala masalabi amma cewa in ka ganna a bacci kuma za a ganna a farke to wannan karin ƙarya ne ake ma annabi ba shi ya faɗi ba an gane in kin san abu kika yi mafarki kin gan shi to lallai shi ke gani amma kuma shaɗanin aljanu suna iya maki wani su dabaru ba za ke kwanta bacci sai ke mafarki kin ga wata abokiyar faɗin da wuka to haka za ta daba mutu sai ka tashi ya ce ko tana nema na ne wannan maganar banza ne Allah ce make mu to mafarkin nono wai wadda ta ce malam ilama kwanta ya mafarkin nan jiya eh babu ku? to ani ba su fasan me za mu karanta ba amma kowa ta ce malamu ba mu yi ba ko akwai wanda ta yi a fasara mata <laughs> wata yadda ya ce wa ai kai dai karanta hadisin mu ji in mun ji da fita mu je an jima mai mabarkin mu gani ta mabarkin ba wai zuwa gidan biki ba ne walanda na ke haye na fef ya kai ki an gani shi sai wanda allah ya so ya kawai shi zai an ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar allah ya kara masa yarda anna Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala yace annabi ya ce baina ana na'imun is utitu bi qadahi labanin annabi ya ce wata rana ina kwance ina bacci sai naga an kawo man ƙoƙo cike da nono fashariftu minhu annabi ya ce na sha na sha na ƙoshi hatta ararriya ya ya jiri fi azfari ya ce sai naga zufa yana ɗiga ta tsakankanin yatsuna saboda nonon mai sanyi ne mai daɗi ne sun ma'a umar ibn al-khattabi bayan da na sha sauran sai na mika ma na umar dan khattab qalu suka ce fama awwaltahu ya rasulullah ya suka ce ya manzan Allah ya ka fassara wannan mafarkin qala sai ce al ilmu ilimi ne subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum